والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha biyu ga watan zulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ishirin da uku ga watan jun shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karanta sharhul aƙida a tahawiyya wanda ainihin babban malami al-muhaddis nasiruddin al-albani ya wato ma'ana yayi wa ta'liqi kuma yayi wa sharhi yau za mu tashi shafi na 23 daga tsakiya bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa huwa al-mab'uth ila 'ammatil jinn shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine abin aikowa zuwa ga dukkan aljanu gaba daya an aiko annabi zuwa ga dukkan aljannu wa kaffatil wara da kuma dukkan talikai dukkan mutane gaba daya an aiko manzo sallallahu alaihi wa sallam zuwa gare su wa bil haqqi wal huda wa bin nuri wa dhiya an aiko shi da gaskiya da shiriya da kuma haske da kuma ainihin diya diya shirya haske mai tsanani an gani za mu yi ƙarin bayani a kan shi zahir wannan magana ya nuna an aiko manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa ga dukkan aljanu sannan haka nan zuwa ga dukkan mutane kasancewa Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutum da aljannu don su bauta masa Allah yana cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljannu da mutane ba sai don su bauta mini saboda haka wannan yana hukunta a aiko musu da manzo ya shiryar da su zuwa ga abin da yake shirye maslaha zuwa gare su Allah ya aiko manzanni tun daga zamanin annabi Nuhu alaihi salam har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko manzanni zuwa ga mutane da aljannu ki daya an gane wannan ko amma kasancewa an aiko annabi zuwa ga dukkan aljanu wato akwai nassi na alqur'ani wanda yake goyon bayan wannan al'amari shi ne inda Allah ta'ala ke cewa wa israfna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin Allah yake cewa wa israfna ilayka nafaran min al a lokacin da muka juyar da wasu mutane na aljannu zuwa gare ka yastami'una al-qur'an suna sauraron karatun alkur'ani Falon ma haɗa ruhu kalu an suju a lokacin da suka halatto manzan Allah yana karanta alkur'ani sai suka ce ku yi shiru suka ce wa ɗan uwansa aljannu ku yi shiru ku saurara Falon ma kudiya a yayin da aka ƙare aka gama karanta alkur'anin wallau ila qaumihim munziri sai suka juya zuwa ga mutanensu suna masu yin gargaɗi zuwa ga mutanensu alu alu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa kace ya ku mutanen mu lalle mun ji wani linjaji wanda aka saukar da shi bayan annabi Musa kaga wannan kenan wayannan aljanin, sun taba bin wato sun bi annabi Musa an gane wannan ko wato su mabiya annabi Musa ne kafin su zo su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ce in na sami ina kitaban lalle mun ji wani irin littafi mai daraja an kawo wannan littafi da na kira menene hikiman kawo littafin da na kira shin alkur'ani littafi ne wanda ba san shi ba eh domin shi na kira ana amfani da shi ga abin da ba sani ba ma'arifa kuma ga abin da aka sani to maimakon a ce in na sami inal kitaba ya ce ce na sami ina kitaban unzila min da Musa lalle mun ji wani littafi wanda aka aiko shi bayan annabi Musa an kawo shi da na kira menene dalilin da yasa aka kawo shi da na kira an kawo shi da na kira azim an gani kamar ana so a ce ne lalle mun ji wani littafi wanda ba mu taba gani irin shi ba ba mu taba ganin littafi mai daraja irin shi ba an saukar da shi min da Musa bayan annabi Musa alaihi salam musaddiqan lima bayna yadayhi littafin yana mai gaskata abin da ke gaba gare shi littafin yana gaskata at-taura yana gaskata injila yana gaskata zabura ya ila al haq yana shiryawa zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqim da kuma hanya bi kakkiya kuma yace me ya qaumana ajibu da'iyalla ya ku mutane na ku amsa mai kira na Allah wane ne bai kira na Allah al'an wato manzon Allah shugaban aljannin yana kiran aljannin da su amsa kira su amsa mai kira na Allah A gare ku ya gafin da ku an ajibu da'i Allah wa aminu bihi ya gafin da ku min zunubikum wa yujirku min azabin alim zai kafarta muku zunubanku kuma zai kwace ku daga azaba mai radadi to kun ga wanda ya nuna tabbas da wannan aya an aiko manzon Allah zuwa ga mutane ne har da aljannu da kuma ayan nan da ya kara goyon bayan shi ayan nan da Allah ke cewa qul uhiya ilayya annahu sama'a nafaru min aljin fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba annabi yake cewa Allah ya ce annabi ya gaya wa duniya ka ce ya rasulullah uhiya ilayya an yi wahayi zuwa gare ni annahu sama'a nafaru min aljin lalle wasu jama'a daga cikin aljannu sun saurari alqur'ani fa qalu suka ce bi sami ina qur'anan ajaba lalle mun saurari mun ji alqur'ani mai ban mamaki mun ji abin karantawa mai ban mamaki shi wannan abin karantawa ya hadi ila rushd fa amanna yana shiryawa zuwa ga shirya saboda haka mun yi imani da shi waye suka yi imani da alqur'ani aljannu aljannu an aiko da su ga nan. tunda alqur'ani an saukar da shi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma sai ga shugabannin aljanu suna kiran aljanu da imani da alqur'ani an gane wannan ko to kaga ayoyin qur'ani sun fito karara sun nuna mana su kansu aljanu sun dogara da manzanni ne da mutane an gane wannan ko sannan kuma muqatil yana cewa an gane ko yana cewa lam yub'as lam yab'as Allahu rasulan ila al-ins wal jin qablahu shi a fahimtar muqatil rahimahullah yana ganin Allah bai taba aiko wani manzo ba wanda aka aiko shi zuwa ga mutane da aljannu sai manzan Allah shi kadai kawai manzan Allah shi kadai aka taba aiko shi zuwa ga mutane da aljannu amma duk sauran manzannin gaba daya ana aiko su ga mutane ne kawai wannan shine fahimtar muqatil an gano wannan ko to wannan fahimta ya yake cewa ba a taɓa aiko da ainihin wani manzo a aiko shi zuwa ga mutane da aljanu ba sai manzan Allah aka ce wannan fahimta yana da rauni dalilin da sa aka ce wannan fahimta na da rauni nassin alkur'ani ya ma'ashara aljin wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa a yau yawmikum kuma qalu bala shahidna ala anfusina wa gararhumul hayati dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafiri? ya ma'ashar aljin an gane ku ya ku taron aljanu gobe kiyama an gane ku gobe kiyama za a daga murya mai yekuwa zai yekuwa yace ya ku taron aljannu da mutane alam ya ake kuma rasulun minkum ashe manzanni ba su zo daga cikin ku ba ya kusuna alaikum ayati suna ba ku kissa na ayoyi na wa a kum liqa'a kuma hadha sannan kuma suna yi muku gargadin haduwa da yinin ku wannan alu bala shahidna ala anfusina suka ce eh gaskiya mun shaida zaka kawo kanmu to kaga zahirin wannan aya an ce ya ma'asharar jindi wal hiz alam ya ati kuma rasulun minkum ya ku taron aljannu da mutane ashe manzanni ba su zo ba daga cikinku kenan wannan yana nuna mana mai akwai manzanni daga cikin mutane haka nan akwai manzanni daga cikin mai daga cikin aljannu misali an gane wannan ko kenan zahirin wannan aya alam ya ake kuma rusulun minkum ya kusuna alaikum ayati eh, ya kusuna alaikum an gane wannan ko to kaga a ah, zahirin aya yana nuna mana kenan cewa an aiko ainihin aljannu su su ma aljannu suna da annabawa suna da manzanni an gane wannan ayi to sai malaman tafsiri suka ce su gaskiya ba sa goyon bayan wannan magana na ainihin mukatin an gane su ba sa ah, kai ba sa goyon bayan wannan magana an gane domin shi mukatin in ba a manta ba shi mukatin yana cewa manzan Allah shi ne farkon wanda aka taba aikowa aka taba aikowa manzanni ko eh ba a taba aiko wani manzo zuwa ga mutane da aljannu ba sai manzan Allah duk sauran manzanni an aiko su zuwa ga mutane wannan shi ne fahimta na buƙatin to amma doron nasin alkur'ani da Allah ke cewa ya ku taron aljannu da mutane alam ya ake kuma rasulun minkum ashe manzanni ba zo daga cikin ku ba ashe kenan an daɗe ana aiko manzanni zuwa ga mutane da aljannu an gane wannan magana na katada mai rauni ne an gane wannan ko saboda haka a wannan magana na mukati. sannan sauran manzanni an ce manzanni daga mutane ne kawai ake aikowa an gane ba a aiko wani manzo daga cikin aljannu an gane in za a aiko manzo Allah bai aiko aljani Allah bai aiko wani dabba Allah yana aiko mutum ne kawai wannan shine fahimtar mujahid da wasansa daga cikin salaf da kuma khalaf an gane kamar Abdullahi bin Abbas na cewa ar-rusul min bani adam manzanni ana samun su ne daga cikin bani adam wa min al-jinn nuzur su kuma aljannu ba wai manzanni bane wanda ake musu wahayi masu gargadi ne me yake nufi da masu gargadi su masu gargadi su ne wanda sun ji sako wajen manzannin Allah sai su ɗauki wannan sako su kai gawa su kai ga mutane Shi ne wancan ayan nan wa isra wa isramna ilayka nafaran min aljin jinn yastabi'una al-qur'an falamma hadaru qalu falam ma qudiya wallau ila qawmihim munzirin to kaga sun saurari alqur'ani bayan an gama karanta alkur'ani sai suka juya zuwa ga mutanen suna masu gargadi su ibn abbas ya ce babu wani manzo daga cikin aljanu sai dai nuzur kawai masu gargadi an gane amma manzanni daga cikin mutane ne ake samun su an gane wani ko a ibn abbas na cewa ar-rusul min bani adam wa min al-jinn nuzur an gane amma kuma zahirin maganar Allah ta'ala da yake babu hikaya game da aljannu can baya ya ma'asharar jinni wal il alam ya ati kum minkum zahirin wannan aya mai nuna cewa kamar yadda ake samun manzanni daga cikin mutane akwai manzanni daga cikin aljannu ma an gane wani ko wannan shi ne zahirin ayan qur'ani to amma kuma manya-manya malaman tafsiri saboda zurfin ilimin su sun ce babu wani manzo daga cikin aljannu an gani saboda zahirin magana Allah hikaya game da aljannu inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa lalle mun ji wani littafi an saukar da shi bayan annabi Musa ashe su ma aljannu suna bin waye suna bin annabi Musa ashe ya nuna aljannu an dade ana aiko musu da manzo kaga wannan ya nuna annabi Musa an aiko shi zuwa gare su ne sannan ibnu jarir ya karɓo daga dahak bin muzahim cewa shi dahak ya raya cewa a cikin aljannu ma akwai manzanni sai ya kafa hujja da wannan ayar da muka kawo din an gani ibn abul iz al-hanafi lokacin da yake sharhi ga wannan al'amari sai ke cewa wasil istidlal biha ala zalika nazrun a cikin kafa hujja da wannan aya akan cewa akwai manzanni cikin aljannu gaskiya akwai nazar akwai abin dubawa li'annaha mutamala domin ita wannan aya tana daukan ihtimali za za ta iya daukan abin ba hakan ba wa laysar sariha ita din nan bata fito baro baro ta yi nuni akan haka ba misali an gano wannan ko to sai aka ce to menene ma'anar wannan aya tunda an ce ayan na daukan ihtimali alam ya ati kuma rusulun minkum aka ce ma'anar wannan alam ya ati kuma nusulu a rusulu minku ashe manzanni ban zo daga cikinku ba me ma'ana daga cikinku manzanni daga cikinku a wajen halitta ai fil khalqi wa taklif wal mukhataba an gane ashe manzanni ban zo daga cikinku ba wato ma'ana sun zo daga cikinmu a matsayin halitta mu halitta ne kuma halitta ne an aiko manzo cikin halitta kawai shi ne sannan kuma da tukuma taklifi su mutane mukallafai ne su ma aljanu ne mukallafai shine ma'ana alam ya ce kuma rasulun minkum wal muhadaba da abin da ya shafi magana a gani su wane ne ake isar wa sako wannan sako ana isar da shi ga mutane da kuma aljannu an gane ku wato wannan sako ana isar da shi ga mutane da aljannu amma sai aka rinjayar da bangaren mutane su mutane su ake turo manzo daga cikinsu an gane sai aka rinjayar da mutane a wajen magana kamar yadda ake rinjayar da muzakkar a kan muhannan idan aka samu mata ɗari aka samu namiji ɗaya masu imani in Allah zai magana da yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu sai Allah ya amfani da wawul jama'a baya amfani da nunin niswa ko wannan mutum mutum ɗaya ɗin shi ya sanya aka rinjayar da damiri na maza akan damirin mata za ga shi alkur'ani Allah yana cewa ya ayu allazina amanu atiqu Allah wa atiqu rasul wa la tubdilu a'malakum ya ayu allazina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum fa in tanaza'tum fi shay'in kan saboda maza wannan dokan da maza ne da mata amma sai ai amfani da wawul jama'a an gane to shi ma'anan wajen da aljannu da mutane Allah ta'ala ya halitta amma sai Allah ya rinjaye da mutane sai turo manzo daga cikin mutane an gano wanda ko Abdullahi bin Abbas yana cewa rusulul jin humul ladina ballagu qaumahum su manzannin aljannu su ne wa'anda suka isar da suka isar wa mutanensu ma sami'uhu min alwahyi abinda suka ji na wahayi daga annabi Muhammad ko daga annabawa kaga su ba manzanni bane wanda ake ba wahayi Allah ta'ala na cewa wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an falamma hadaru qalu anfitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin Abdullahi bin Abbas yana cewa kanat rusul tub'asu ila al-jinn ya kasance manzanni ana aiko su zuwa ga mutane wa inna muhammadan bu'isa ila al jin wal ins lalle annabi muhammad an aiko shi zuwa ga aljannu da mutane wanda ya ambaci wannan shi allai abu lai as-samarqandi amma wannan magana wato kamar yadda al'allama allama ya shi magana ne mai rauni bai tabbata ba cewa manzanni kawai ana aiko da can manzannin da ana aiko su zuwa ga mutane ne kawai ba a aiko su zuwa ga aljannu Alƙur'ani mai girma wani lokaci yakan dauko magana a dunkule amma yana nufin yana nufin wasu tashi ne zai kawo magana a dunkula amma yana nufin wasu tashi kamar yadda Allah yake ce mana fa buhu fa aqaruha ko fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawwaha kazzabat samudu bi dagwaha samudawa sun karyata sakon annabi salih saboda saboda dagawansu izin ba asa ashqaha lokacin da wanda ya fi kowa tabewa daga cikin biyar zabura wanda akwai daga cikin su wanda ya fi tabewa ya zabura domin sun riga sun yi mishin akan cewa wannan wannan rakuma ta swale su gaskiya ba za su iya hakuri da ita ba an ce a bata a bata lokaci ta sha ruwa kwana daya su ma su sha ruwa kwana daya su suna ganin gaskiya rakumin na shan ruwa da yawa ba za su iya hakuri da shi ba shi ne suka yi mishin ba da suka yi mishin shi ne suka yanke hukunci kawai za su kashe rakumin an gane wannan ko to a wata kashe rakumin sai aka samu wani mutum malaman tafsiri sun yi sabani kan sunan shi amma wasu malamai sun kira shi da suna kudaru to shi wannan kudaru sai ya zabura ya ce shi zai kashe wannan abu shi ne mana izin ba asa sha'a lokacin da wanda ya fi kabewa daga cikin wa'annan jama'a da suka yi mitin akan soke rakumin sai ya zabura faƙala lahum rasulullahi na ƙasallahi wa su sai manzan Allah annabi salih ya ce musu ku yi hankali da taguwan Allah da kuma ainihin shan ruwanta ku ba ta dama ta sha ruwa fa kazzabuhu fa aqaruha sai suka ƙaryata shi annabi salih sai suka yi fa aqaruha kaga an kawo shi da siga na me siga na jami'a an ce sun soke ta amma wane ne ya soke izin ba asa ash'aha wanda ya fi tabewa din nan shine wanda ya ainihin soke raƙumin an gane wannan ko ba wai dukkan zuba da kai tarayya wajen sokewa kamar yadda Allah ya yi bayani a cikin wata aya abin nan fanadau swahibahum fata'ata fa'aqar ko sai suka kira abokansu suka kira mutanensu a je a sauke raƙumi fata a ɗafa akan sai ya kama raƙumin ya soke shi shi ya kama raƙumin ya yi ya soke shi kaga nan ƙur'ani ya fito ya nuna mutum ɗaya ne yawan na aiki, amma mutum ɗaya sai aka jingina shi zuwa ga mutane da yawa me yasa majazi ne akali saboda sauran mutanen su ma sun yarda an soke raƙumin da ya da yardansu su sai aka kawo shi da sigan jami'i an gane cewa fa aka ruha an gani to irin wannan akwai shi a cikin larabci to amma al'allama ibn kasir abinda ibn kasir ya ambata a cikin tafsirinsa Allah ya masa rahama da shi da wasu irin imamul qurtubi na na ainihin ijma'i na malamai eh, dangane da fassarar wannan aya cewa wannan aya inda Allah ke cewa ya kuruju min kuma lu'ulu wal marjan an gane ku cewa da lu'ulu'u da murjani na fitowa daga cikinsu daga cikin me daga cikin ruwan dadi da kuma ruwan gishiri marajal baharaini baina huma barza la yaqiyan an gane ce kuna guda biyu sun haɗe sun sun cuɗa su da su da suna haduwa da juna tekuna guda biyu suna haduwa da juna an gane da teku na gishiri da tekuna na ruwan daɗi gashi sun bande wa juna an gane amma kuma bayyana kuma barzakun tsakaninsu akwai wani shamaki wanda ba sa iya wuce gona da iri kowanne na tsayawa a ɓangaren shi ruwan gishiri ya tsaya a ɓangaren shi ruwan daɗi ya tsaya shi ma mai a ɓangaren shi an gane shine Allah ke cewa ya kuruju min humal lu'lu wal marjan da lu'lu'u da marjani na fitowa daga cikin daga cikinsu su ne da ruwan daɗi da ruwan mai da ruwan gishiri to sai ibn kasir da imamul qurtubi suka ce yuradu bihil baharul bayt khasa wannan aya duk da an kawo cewa ya khuruju minhu ma ana nufin tekun gishiri ne kawai da lu'ulu da mirjani in ji ibn kasir yana fitowa ne kawai a cikin teku na gishiri baya fitowa a cikin teku ruwan daɗi an gani ne a wato mai adwa bayan amin ash ya ce wannan fasara kuskure ne bayyananne wannan fasara nasu kuskure ne gashi a bayyane baya bukatar tawili an gani yace baya ce la juzul qawlu qawlu bihi li'annahu mukhalifun mukhalafatan sariha bi kalamin Allah ta'ala ce wannan ya saba sabawa wanda yake bayyanan dai ga maganar Allah ta'ala li'anna Allah zakara al domin Allah ya ambaci tekuna guda biyu al-bilha wal azab guda biyu da na gishiri da mai dadi wa ma yastawi al-bahrani hadha azbun furatun sa'igun sharabuhu wa hadha minhu al-ujaj cewa teku guda biyu ba su zama daidai ba ɗaya suke ba haza, azumin furatun wannan teku ne mai daɗi sosai tekun fura teku mai ruwan daɗi sa'igun sharabu abin shan shi mai daɗi ne sosai mai saukin haɗi haɗewa mai daɗin haɗiya wa haza mirhun hujaj wannan kuma gishiri ne mai sarfi ba daɗi a makogaro da Allah ce wa min kullin ta'akuluna lahaman tsariyan wa min kullin ta'akuluna lahaman tsariyan wa tasakhirijuna hilyatan ha. a cikin kowanne daga cikinsu kuna cin nama wanda yake fresh wata tafiyar juna hilyatar talbasuna sannan kuna fitar da abin kwalliya da kuke sanya shi a jikinku wanne ne wannan abin kwalliyar da ake fitarwa daga cikinsa lubulu da murjani wancan aya ya fassara mana A gane kaga ya ce wa min kullin ta'kuluna lahaman tsariyan wa juna. a cikin kowanne daga cikin su kuna cin nama wanda yake fresh sannan kuna fitar da hiliyatan abun kwalliya talbasu na hada kuke sanyawa su ne ya furuju bil umar lu'ulu wal marjan kaga tafsirul qur'an bil qur'an an gane wannan ko to kaga a nan wajen ya nuna mana kararar cewa da lu'ulu da marjani ana samun su a cikin ruwan gishiri da kuma ruwan mai da ruwan daɗi an gani sai birka sai ainihin mai adwar bayan ke cewa fa asruhu ala al-mil munaqidun lil aya sarihan kama tara wato takaita mirjani da lu'ulu'u akan ruwan gishiri yayi karo da ayan qur'ani a bayyane kamar yadda kake gani misali an gano wannan ko to kaga wannan ya nuna mana a fili kenan sun yi karo da juna misali to saboda haka wannan ya nuna mana kenan cewa wato malami ko da malamin sunna ne ko da malamin salafiya ne durkon da sunna jara yake bai cika goma ba baya halatta a rufe ido a yi ta takalidi da shi a ce duk abin da ya faɗa ba bincike kaga mu'asin ya yi istinbadi ya yi kuskure ko ya ce aljannu suna da nasu annabi yaya sunan annabin aljannu bai bai gaya mana ba an gane ya ce aljannu kamar yadda mutane ake aiko musu da manzo haka nan su ma aljannu akwai manzo daga cikinsu kaga wannan kuskure ne ga ayan qur'ani ya nuna mana haka cewa kuskure ne misali an gane wani ko to amma kasancewa cewa da aka yi an aiko manzo manzo Allah zuwa ga dukkan talikai gaba daya me dalili dalili shine ayan qur'ani wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba sai ga dukkan mutane mai albishir ko mai gargadi shin manzon Allah ka mutane kawai aka aiko shi amma ƙur'ani kawai yana cewa kafatan linnas bai ce kafatan linnas wal jin ba to menene yasa aka ambaci mutane ba ambaci aljannu ba eh wato an rinjayar da mutane ne akan aljannu saboda mutane sun fi aljannu daraja sai aka rinjayar da ainihin wato aka yi taglibi na ainihin wanda ya fi daraja akan na ƙasa an gane wannan ko so da haka an aiko manzo Allah wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi wal jinni amma za ka ce kafatan linnas a gani menene karina wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastabihuna al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban ha eh, kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu iyalla. kaga aljadu gaba ɗaya sun yarda amsa mawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aminu bihi kuma ku imani da shi ashe manzon Allah an aiko shi zuwa ga mutane da aljannu qul uhiya ilayya ko shi ma gashi nan misali da kuma inda Allah ke cewa qul ya ayyuhan nas annabi ya ga wa duniya ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a ka ce ya rasulullah ya ku mutane lalle ni manzan Allah ne zuwa gare ku gaba daya aljannu ba idan nasi aka ce ba ce wal jinni ba yana ne takadir? ilan nasi wal jinni an gano wannan ko wannan kuma da kuma inda Allah ta'ala yake cewa cikin alqur'ani wa uhiya ilayya hadha alqur'an li unzirakum bihi wa man balaga an mun wahayi wannan alqur'ani domin yi muku gargadi da shi ko mutane da kuma duk wanda wannan sako ya kai gare shi duk wanda wannan sako ya kai gare shi kenan idan sako bai kai ga mutum ba ba za a kama shi da laifi za a yi masa azaba wa ma kunna mu'azzibina hatta ba'asa, rasula ba mu kasance masu yin azaba ba har sai mun aiko manzo wa man shaqi rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi in ya saba kafin shari'a ta bayyana gare shi baya halatta mu kafirta shi baya halatta mu biri an biri an tada shi an gane ku dole sai an tsaya mai da hujja an musa mai da mai da shubha wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li unzirakum bihi wa man balaga an gane sannan kuma kaga an mun wahayi wannan alqur'ani dan in muku gargadi da shi da kuma duk wanda wannan sako ya kai gare shi kenan sakon manzon Allah zuwa ga duniya ne baki daya a wata aya kuma Allah na cewa wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida mun aiko ka ga mutane kana matsayin manzo aljanuba su ba sai shiga wa kafa billahi shahida Allah ya isa ya zama shaida wannan shine dalili cewa mutum yayi kuskure ya dauki aya ɗaya ba sauran ayoyi in ka dauki aya ɗaya kawai sai a ce an aiko manzon Allah zuwa ga mutane ne banda aljanu amma in kai jami na ayoyin sai ya fitar ma da hukunci cewa an aiko manzan Allah zuwa ga mutane ne da aljanu idza amkana aljamu fala yusaru ila ghairihi da wata aya da Allah ya cewa akana linnasi ajaban kaga ba a cewa akana liljinni akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa kaga an anzirin nasa ba a ce wal jin ba eh wa bashirin ladina amanu An anna lahum qadama sirqin inda rabbihim shin wai ya kasance abin mamaki ga mutane an auhaina ila rajulin minhum mu aiko da sako mu yi wahayi daga wani zuwa ga wani mutum daga cikin su cewa an anzirin nasa cewa kai gargadi ga mutane kuma kai albishir ga wanda suka yi imani da sauransu da kuma inda Allah ke cewa tabarakal ladzi nazzala al-qur'ana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira yawan albarka ya tabbata ga Allah wanda ya saukar da alfurka. littafi mai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin kafirci da da ainihin musulunci tsakanin duhu da haske an gane ai li yakuna lil nazira ya zama mai gargadi ga alami su alami dukkan talikai duk wanda ba Allah ba kenan an aiko manzo Allah ga zuwa ga alamin duk wanda ba Allah ba to anan wajen an aiko annabi zuwa ga dabbobi an aiko annabi zuwa ga mala'iku an aiko annabi ne zuwa ga mutane da aljanu an gani idan ka ce an aiko annabi zuwa ga dabbobi kenan dabbobi ma mukallafai ne su ma dabbobi za a koya musu karatun qur'ani da hadisi a samu dabba ya halatta zai bukhari ina ba san gani su kuma mala'iku su ba su daga cikin mukallafai wanda suke bukata a turo musu manzo don a shirya ta su shi Alƙur'ani, littafi ne na shirya. su kuma mala'iku la ya so da laha ma amarahum wa na mayu maru an gani? wa qul lil zina utul kitaba wal na a azlamto ka ce ma yannan wanda aka ba littafi da kuma ummiyai masu bautan gunki masu bin addini iyayen kasanni, ka ce musu shin kun musulunta ashe sakon manzon Allah ya shafi mai hatta ahlul kitab hatta masu bautan gunki na duniya gaba daya fa in aslamu qadita do idan suka musulunta to hakika sun samu shari'a wa in tawallaw fa inna ma alayka albalag in sun juya bayan sun yi musulunta kawai isar da sako ya tabbata a gare ka kun gane ko to manzon Allah yana cewa wa ka uzitu khamsan lam yudhunna ahadu min al-anbiya'i qabli an bani abubuwa biyar Fa a ba da su ga wani daga cikin annabawa ba gabani na daga cikin wayannan abubuwa guda biyar wa kana yuba yub'asu ila qaumihi khassa wa isu ila nasi amma ya kasance annabi ana aiko shi zuwa ga mutanensa a kebance amma ni an aiko ni zuwa ga duk duniya ne gaba daya zuwa ga mutane aljannu ba har da su annabi yana cewa cikin hadisin da ainihin bukhari da muslim suka ruwaito la yasma'u bi rajulun min hadhihi al-umma yahudi wala nasrani thumma la yu'minu bi illa da an wato wani mutum daga cikin wannan al'umma ba zai ji labari na bayyana ba shin ba yahude ne ko ba nasari sa'annan ya mutu bai yi imani da sakon da na zo da shi ba fati ya shiga wuta ashe duk duniya ne gaba daya an gano wani ko to amma kasancewa manzo Allah akwai daga cikin nasara masu cewa manzan Allah manzo ne zuwa ga larabawa kawai an aiko manzo zuwa ga larabawa wannan magana fa zahirul gulla zahirin shi ba ta ce ne kawai suna dogara da aya na huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan kaga sun dogara da aya guda ɗaya kawai sauran ayoyin fa eh fa innahum lamma saddaqu bi risala to yanzu sun yadda cewa adam manzo ne sun yadda manzo ne kuma manzo ne zuwa ga larabawa to tunda sun yarda da manzo ne manzo yana ƙarya eh idan sun yarda manzo ne har sun kama kama kansu sun ce mun yarda annabi Muhammad manzo ne amma zuwa ga larabawa kawai shi ba manzo bane zuwa ga bani Isra'ila sai mu ce to kun yarda manzo ne eh, manzo na ƙarya waye aiko manzo za su ce Allah Ta abinda manzo ya faɗa shi ne eh, Allah ya ce manzo ya gaya wa duniya kul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a kace ya ku mutane ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya to yanzu Allah ya ce manzon Allah ya fada tunda kun yarda manzo ne Allah ne ya miki wahayi ashe kenan kun ta kanku ashe dole ku yarda cewa shi manzo ne zuwa ga duk duniya gabaki daya an gane wannan ayi wannan kenan shine hujja cewa manzon Allah huwal maqus ila amatil jinn manzon Allah an aike shi ila amatil jinn zuwa ga dukkan aljannu wa kafatil wara da kuma dukkan talibai gaba daya bil haqqi wal huda da gaskiya da kuma shari'a an gane an aiko annabi da shari'a malaman tauhidi sun kasa ainihin kalma na huda zuwa kashi biyu sun ce akwai hudar dilala wal bayan akwai hudar tawfiq wal ilham hudar dilala wal bayan shine nuna ma mutane hanya a nuna musu hanya mai kyau domin kasu bace da zarar mutum ya yi wannan ya yi hudar dilala wal bayan an gane wannan ayi hudar taufiq wal ilham ne cusa imani cikin zukatan mutane a cusa imani cikin zukatan mutane a yi musu alluran imani a cikin kirjinsu ya zama to sun yi imani da addinin an gane? kunga wayan abubuwa guda biyu ne gaba ɗaya ko? na farkon ka nuna wa mutane hanyar shirya ku yi kaza yana da kyau ku bar kaza shirka ne ku bar kaza bir'a ne ku bar kaza kafirci ne ku bar kaza saban Allah ne wannan shine me yau shine hudar dilala wal bayan to irin wannan aiki annabawa suna yi alqur'ani yana yi manyan malamai suna yi ko annabawa abinda suke iyawa kawai shine su nuna wa mutane hanya ba su da ikon cusa imani cikin zukatan bayi ko suna da iko Allah ta'ala a cikin alkur'ani yana cewa wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri bal kitabu wala iman ya rasulullah baka kasance ka san ada baka san menene alkur'ani ba kuma menene imani ya baka sani ba walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u bi ibadina sai dai mun sanya alkur'ani ya zama haske da muke shirya da wanda muka so daga cikin bayanmu sai Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai kana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya takadirin aya an shafe maqulun bihi takadirin aya wa innaka latahdi nasa wal jinna ila siratin mustaqim lalle kai kana shiryar da mutane da aljannu zuwa ga hanya madaidaici wannan shiryawa wani iri wannan shine hudar dilala wal bayan ko ba ka ba da kuma wa qalu ya qaumana inna sami'na kitaban musaddiqan lima bayna ayati kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haq wa ila tariqin mustaqim an ga kaga wannan ya nuna alqur'ani ma yana mi yana hudda dilala wal bayan aljannu sun ce sun ji wani littafi an saukar da shi bayan annabi musa littafin yana gaskata abin da ke gaba garin shi yana shiryawa zuwa ga gaskiya imana yana tusa wa mutane imanin fahimtar gaskiya an gani kai yana fahimtar da mutane kai alkur'ani yana fahimtar da mutane gaskiya yayi musu bayani daki daki an gani amma baya tusa imani a cikin zakatun mutane Kuma ji wannan ayi da kuma inda Allah ke cewa qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba ya hadi ila rushd ko aljanu sun ce mun ji alkur'ani mai ban mamaki alkur'anin nan yana shiryawa zuwa ga shirya mai ma yana shiryawa yana nuna wa mutane hanya yana wa mutane bayani dalla dalla ya nuna musu gaskiya da ƙarya an gani amma baya tusa imani a cikin zukatan mutane an gani wannan ko so haka ayan alkur'ani ya nuna mana manzan Allah kawai abin da ya samu abin da yake da iko shi shine yi bayani ya nuna wa mutane hanya an gane ya kusar da ya tsayar da hujja ya kusar da shubha Allah ta'ala yana cewa game da haƙƙin Abu Talib Abu Talib kamar yadda kowa ya sani mutum ne wanda ya yi wa annabi hidima ya ɗauki nauyin manzan Allah kuma ya so manzan Allah sosai an gane wani ko ya so manzan Allah sosai kuma ya fifita manzan Allah ma kan 'ya'yansa kuma ya ba annabi kariya a wajen kafiran maka, duk da shi ma yana tare da su amma bai yadda a cutar da manzan Allah ba to amma lokacin da ciwon ajali ya zo masa manzan Allah ya so ya saka masa lokacin ga abokansa sun kewaye shi abokan abu abokan abu dalib sun kewaye shi ga ko manzan Allah ya zo manzan Allah yana so ya ceci aminsa saboda ya saka masa na abin da ya aikata masa na hidima da kariya annabi ya ce ya kai amina ka ce la ilaha illallah kalma ce wacce zan baka kariya da ita wajen Allah idan ka faɗe ta zan baka kariya a wajen Allah aminsa idan annabi ya faɗa ka sai hammi aminsa ya daga kai sai ya kalli abokansa idan ya kalli abokan sai su ce masa a targabu an billati abdul muttalib shin za ka kyamaci addinin abdul muttalib ka kuma a ga addinin yara sai su fiye da kai sai annabi ya kare cewa ya kai ammi ka faɗi la ilaha illallah kalma ce wacce zan baka kariya a wajen Allah sai su ƙara ce mai shin za ka kyamaci addinin Abdul mutali ka koma zuwa ga addinin yara baka jin kunya sai ƙara sun koyar da kai sai annabi ya ƙara maimaitawa ƙarshen al'amari dai ya fito wa annabi cewa gaskiya ba wai yana musun addinin da manzan Allah ya zo da shi bane amma gaskiya shi ya zabi ya mutu akan addinin Abdul mutali kaga anan wajen bai musulunta ba to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hankalin shi ya tashi sosai da ya ga cewa an mishi bai musulunta ba saboda ya so ya saka masa annabi yana cewa sallallahu alaihi wa ah, a cewa duk wanda ya aikata muku alheri ku saka masa ko man sana ilaikum ma'rufan fakafiru to saboda haka manzo Allah ke so ya saka masa ta hanyar ya shigar da shi cikin musulunci to sai gashi ya mutu bai musulunta ba sai Allah ta'ala yana kwantar da ran manzan Allah saboda hankalin shi ya tashi sai Allah ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ba ka iya tusa imani ga wanda kake so kaga wannan wani irin hidaya ne kuda tawfiq wal ilham kai ba ka iya tusa imani ga wanda kake so walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah ke tusa imani ga wanda ya ga dama a wata aya laisa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha shiriyar ka baya hannun ya rasulullah sai dai Allah ke shiryar da wanda ya ga dama kaga shi ma wannan hudar dilala a hudar tawfiq wal ilham an gano wannan ko a a can daga wani annabi da ke cewa in in arada Allah in kana Allah yuridu an yughyikum ha wala fa'u yanfa'ukum nuski in arastu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum to haka Allah ta'ala shi ke tusa imani ana kiran wannan hudar dilala a hudar tawfiq wal ilham an gani wannan hudar tawfiq din Allah kadai ke da iko innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha sannan idan muna yin muqaddima muka ce man yahdihillah fala mudilla lahu duk wanda Allah ya shirya ba mai batar da shi wani irin hidaya hudar taufi wal ilham amma hudar dilala wal bayan manzanni suna yi alqur'ani yana yi malamai suna yi li an yi yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umurin na'am an gane wannan ko to saboda haka wannan shine Allah ya aiko annabi zuwa ga dukkan aljanu da dukkan mutane ya aiko su da gaskiya da kuma shari'a da haske da biya shi nur wato bai kai hasken diya ba shi diya wato shi diya shi ke ba shi ke ba nur haske an gane nur yana dogaro da diya ne Allah ta'ala na cewa huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran Allah shi sanya rana ya zama diya wata kuma ya zama nur malaman kimiyya sun ce wata yana samun haske ne daga ina daga rana rana ke dan dosa namu wata haske to wannan hasken da rana ke dan dosa nama wata shine nur hasken ranar kuma gaba ɗaya mai ƙarfi shine biya an gane ko to wannan shine Allah ta'ala shi take mu na'am sharhi wa min dalalati al-qadiyaniyya inkaruhum lil jinni ka khalqi ghayr al in daga cikin batakin ahmadiyya ya qadiyaniya suka yi inkarin aljannu ba su yarda da aljannu ba duk da Allah ya ce wa ma karatu jinna wal insa وإذ صرفنا إليك نفر من الجن دونك شيء شو إن شاء الله نعم نعم الذي يأتيكم رسول منكم eh suratul an'am ah, a kafatun an can ku zumin akbari in istadatum an ku ku da wace ni'ima ubangiji za ku karyata Allah ya muku nimomi da yawa wani za ku karyata i i hujja ne mana ƙwarai da gaske na'am akwai wasu daidaiku a cikin siriya daidaiku yan ahmadiyya ista asalin lawu sha'afatu Allah Allah ya tumbuke ainihin tushensu ko kuma ya zama addu'a Allah ya tumbuke tushensu kuma ya yanke bayansu gaba ɗaya ya yanke dukkan zuri'ansu na'am الصبر يعني آه، آه، الصبر يعني آه، الصبر أعظم من يعني أمير الصلاة لأن الصلاة جزء من من الصبر لأن لأن الصبر ينقسم إلى يعني ثلاثة أقسام الصبر على طاعة الله والصبر على أم على محبة الله والصبر على على أقدار الله والصلاة من الصبر والصلاة جزء من القيام فلذلك فهو نور والصبر كامل فهو القيام نعم لا كما أن نور نور القمر جزء من نور الشمس نعم to insha Allah da kowa ya gane karatun da muka yi na ba wanda bai gane ba saboda haka alhamdulillah sai neman taimako a taimaka fi sabilillah